kaga na yi maka kama da garon da suke zuwa ɗaukar hoto ka? safina ba zubin shirme ba ce sannan kuma safina tana da miji kuma ni ne mijin na fi ka kuɗi na fi ka iya wanka na fi ka ɗaukaka ni ba su an ka bane ka kiyaye S jasu mai waka movie town unveils its maiden movie bazata na biyo ki ne tun daga na san kana bi na kuma hakan bai dace ba sai an jima <laughs> ita ce da al'ibroyi biyu na rantsi da girman Allah sai na kashe ki ni kuma zan yi maganin sa yin maganin sa ba abu ne mai sauki ba saboda me saboda ya fika komai da komai kamar yadda ka ce ya ce shikenan na gane a cikin kan harshe ke ci da kike da iko akan zuciyarki da kuma tunaninki ke ka ce kike da damar karkata zuciyarki ta so ni kuma ki karkata tunaninki gare ni kai hakuri aminu ba zan iya yi maka alƙawari ba She's a phenomenal journalist, valiantly brave, heartily honest, and profoundly beautiful. Bazata. Shawara ta guda ɗaya ce. Ina jin ka. Ina so ka haƙura ka bar min ita. Ni ma ta nake so yi. Ina baka girman ka ne. akan ta zan iya yanke duk wata alakar da ke tsakanina da kai eh, zan iya hakura da duk wata mu'amala da nake da kai akan ta to da ni da kai dan halakka fasa karara wannan hasada ce kaga dakata na dakata story s ajasu mai waka screenplay mujahid s koguna executive producer s ajasu mai waka producer anas garkuwa and mubarak suleiman director saradin karmatako zuwa ne yi waka waka ai abin alfahari ne a ce na yi hira da shahararriyar yan jarida irin ki ba zata ya zama dole na daura kamarata idan ta kama na koma bosma ba ka gagara ba idan kuma ita ta ki amince maka yaya za ka yi shi ma ban faɗa ba ba zai yiwu ba ba zata wannan kuma waye wannan eh mawaki mawaki a haka ka yakuri hassada ce kishi na mawaka ina jajircewa akan duk abin da na sa a gaba amma ina gudun rayuwa irin wannan tafikin He's an upcoming musician, overly ambitious, remarkably zealous. Wannan gayan dole ai bala'i da shi. Ba zata. Yanzu ya magana aikin namu. An samu location ina so zuwa jibi zan tura ma da aiki. A'a, kar ka sa kuɗi ka dakata kuɗi. Ban gane ba. Kai, wannan wani irin hauka ne da Allah kana ji kana baka da hankali ne? Daga lokacin sun daina kallon ka a tauraro. Ba zata. Da ni da masu sauraro za mu so mu je. Shin kana da aure ne ko baka da shi? sai dai niya sannan zan yi amfani da wannan damar muna jin ka na haɗu da wata budurwa wadda ta sace min zuciyata wannan budurwa ba kowa bace face ke fina To watch this spectacular movie, hurry, visit YouTube, search and subscribe to My Nazari TV and enjoy yourself. Bazata!